وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوكا نوتا شاتر قوة الرجب شكرا تدبو لها دريه da talatin da biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da sha takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa muna darasi na talatin da biyar a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha na shek nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka na ihya sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan gabar magana ta 46 wanda yau za mu dora akan ta 47 faɗin malamin wala ya juzo an tutba ko wala ya juzo an tuttaba aljana'izu bima yukhalifu shari'a وقد جاء النص فيها على أمرين رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار أخرجه أبو داود وأحمد من حديث أبي هريرة وفي سنده من لم يسم لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة wa وبعض الآثار mawqufa mala yace magana ta 47 shine bayani akan wasu bid'o'i da kurakurai da gargajiya da wasu mutane suke yi yayin da aka yi mutuwa za a je a binne ita gawa akwai masu bin gawa ko jana'iza da abubuwan da sun saba wa shari'a kamar misali a bugawa ana ta kuka ana daga sauti shine raf'is sauti bil buka ko kuma ittiba'uha bil bakur ana ihu ana kuka wayyo Allah na shiga uku wayyo Allah mun shiga uku in mata ne wayyo Allah ni yasu baban wance ya mutu yau wani tafiya za ka yi ka bar mu wani Allah ya sa an je bakunta a sa'a wane mu ma a mana Allah ya iso da mu lafiya irin waɗannan maganganu waɗanda ka kasa sama musu wajen zama a shari'a ana yin magana da mamaci kai ka ce a raye ke da kuma wasu sai su kunna turaren wuta sai a kunna me turaren wuta sai a rika bin gawar da ita duk inda aka je sai a ga hayakin turaren wuta yana ta bin wannan yana ta bin wannan gawa to duka wannan wasu abubuwa ne da suke ba daidai ba ne sun saba wa shari'a bayan kukan ma akwai abubuwan da mutane suke yi kamar yadda muka yi bayani masu bin gawa da zikiri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ana ta ana rerawa gani ake wani abu ne na tsoron Allah ko wani abu ne na takawa ko wannan la ilaha illallah da ake a wannan lokaci za ta iya yi wa gawan nan wani abu wanda wannan ba daidai bane kuskure ne idan ya saba wa shari'a wasu kuma ma da la'ilu ma ake yi da la'ilu an ɗauki gawa ana tana kan makara ko ana mota ana tafiya da ita ana karanta mata da la'ilu duka wannan umur ne tukhalifu shari'a Walaisalaha laha aslun fi dini ya saba shari'a kuma ba shi da asali a cikin addini duk abin da mutum zai ya kamata yayi abin da yake yana da goyon baya daga faɗin Allah ko faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya faɗa cewa la tuttaba'il janazatu bi sawtin wala nar kada a bi jana'iza kada a raka gawa bi sawt ana ɗaga sauti wala ko kuma a da wuta akwai masu binta da wutan ma sosai kaga dai wuta malam neman tsari ake da ita Allah ya raba mu da wuta amma saboda tsabar bid'a sai ga mutum ya hura wuta an ɗorawa ainihin wato ana bin ana bin gawa da wannan wuta din to duka wannan ya saba manzon Allah tunda ya faɗa ƙarar ce kada a yi masu ɗaga sauti kuma ana ihu ko hayaniya duka ba a so abinda ake so a shari'a idan an ɗauki gawa a yi shiru a yi taraka ta ana shiru ba laifin mutum zai yi zikiri ko istighfari ko neman tuba a gurin ubangiji a zuciyarsa wannan hadisin na la tuttaba il janazatu bi sautin wala nar abu dawud da ya ruwaito shi da imam ahmad riwayar abi huraira amma a isnadinsa akwai wanda ba ambaci sunansa ba sai dai hadisin yana samun karfafa da shaidu waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma wasu cikin al'asar al-mawqufa maganganun sahabbai amma shawahidu fa an jabirin an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yatba al-mayyita sautun aw nar an samu riwaya daga jabir daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya hana abi gawa da sauti ana kuka ana ihu kamar yadda imamul haisami ya faɗa da kuma wuta abita da wuta malamai sun yi istinbatin fitar da rashin halaccin binta da turare dan turaren wuta shi ma wuta ne ya sa ma aka ce masa turaren wuta haka imamul haisami ya ce rawahu abu ya'ala wa fihi malla zikra lahu qultu albani ya ce huwa fi musnadi abi ya'ala wa fihi abdullahi ibn al-muharrar abdullahi ibn al-muharrar wa huwa munkarul hadith ويظهر أنه تحرف على الهيثمي فلم يعرفه a cikin isnadin akwai wani mutum da ake ce da shi Abdullahi ibn al-Muharrar wanda wato hadisin sa munkari ne hadisin sa munkari ne wal munkaru al-fardu bihi rawin gada ta'diluhu la yahmilu ko kuma wal munkaru alladhi rawa siƙa thiqa mukhalifan fi nukhbatin qad haqqaqa idan an ce abin da ake nufi da munkari shine mutum da'if mutum mai rauni ya ruwaito magana ya saba wa karfan mutum ya saba wa mai riwayar hadisi sahihi bayan kai matacce ne kuma ka zo ka yi riwayar da ta saba wa mutumin da yake sahihi ne to wannan shine matsalar da hadisin ya zo da shi amma idan an hada wannan riwayar da wacce wacce ta gabata to hadisin ya taƙawwa zai samu me zai samu karfi Wani bin umar qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuttaba a janazatun ma'aha ranna a riwayar abdullahi dan umar yace manzon Allah sallallahu ya hana abigawa da ranna abin da ake nufi da ranna shine daga ranin ne sauci daga sauci ba abin jana'iza ko gawa da ranna ranna ya rinnu rannan arranatu wato akan ce da mace mai irin kuka ko mai daga sauti ana ce da ita arranatu akan faɗi wannan to sallallahu alaihi wa sallama ya hana a raka gawa da irin wannan ko dai namiji zai daga sauti ko ko mace za ta daga sauti kun san akwai matan da ake ainihin wato daukan su hayar kuka idan mutum ya mutu sai a gayyace su haya su zo su yi ta danna kuka tun daga kofar gida za ta fara fasa kuka ta yi guda ta yi guda ta yi guda sai ta fashe da kuka wannan kukan biyan ta ake wai ana ganin ma wai gawar da aka yi mata wannan kuka to wannan gawa ana ganin wai ita ce yar gata ma wal iyazu billah so manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya hana wannan ya koyan uwana yanzu akwai matan da za ku ga idan an yi mutuwa a gida idan irin an zo an ce a zo a kawo su su zo su ɗanyi addu'a wa gawa kafin a je a binne sai su zo su mai za su yi ta ihu su yi ta kuka Mai kun su yi addu'ar ba addu'a za su yi ba za su yi ta ihu ne za su yi ta kuka za su yi ta daga sauti za su yi ta kaza za su yi ta kaza wannan kuma ba daidai ba ne kuskure ne Ya yace akhraja ibn maja wannan hadisin ibn maja ya fitar da shi um, wa ahmad da imamu ahmad min ne an mujahidin رد عن مجاهد عنه وهو حسن بمجموع الطريقين ابن ماجه يفد شيء امام احمد يفد شيء ثاني غدا بيو daga مجاهد كما حديثن دينا دا اسنادي حسني ثاني يقول بيو غبا ديا وانا ابي موسى في النهي عن اتباع الميت بمجمر وقد تقدم لفظه آه، في المسألة 12 فقرة باء صفحة الثمانية akwai riwayar abi musa da yi magana dangane da hani akan bin gawa da gaushi akwai wata al'ada kuma wasu mutane idan an yi mutuwa gaushin wuta ake hura mala gaushi na wuta za a haɓaɓɓaka sai a rinka bin wannan a rinka bin wannan gawa da wannan gaushi ko me hikimar Allahu alam me hikimar <laughs> kaga dai wuta dai ai ya kamata Allah ya tsare mu da ita to annabi ya hane wannan ya hana wannan kamar yadda lafazin sa ya gabata wa amma al-atharu fa an amr bin al asi annahu qala fi wasiyatihi fa idha ana mittu fala tashabni na'ihatun wala nar akhrajahu muslim wa ahmad dangane da al-athar maganganun bai kuma ga sunan dalla dalla kamar haka daga amr bin al-as ya fada a wata wasiya da yayi amr bin al-as yace fa idha ana mittu idan ni na mutu fala na iha kada mace mai kukan kera ta bi ni kada ta kasance tana tare da ni ba na son kukan mutuwa wala na kada a raka da wuta saboda al'adar su da ɗabi'a su a wancan lokacin suna raka mamaci da wuta hadisin muslim ne da imamu ahmad mai kukan kera su ne irin matan da za zo suna irin kukan mutuwa ɗin nan a yi ta ihu a ta ihu a ta ihu a yi ta ihu a ta ihu wannan ba daidai ba ne kuskure ne wanda ya kamata mutane su gina gidansu akan sunna kuma abin da yake wato mara daɗi ya ku yan uwana musulmi alhamdulillah mala ana ana yin karatu ana karantar da mutane wannan sunna din ana karantar da mutane aqida addini amma wallahi mala kaɗan ne suke aiki da ita sai ga mutum gidan ahlus sunna an yi mutuwa ana ta rusa kuka to me bambancin gidan ahlus suna da gidan bid'a dan bid'a ya kamata a hana wannan kuka. to amma yanzu al'ada ta lalata al'amarin yanzu idan aka yi maka mutuwa idan baka yi wannan kuka ba sai a ce ai wannan mutumin ma gaskiya bai da takawa ma ko a ce yau ai murna ma yake sai a je a maka sharri a ce wallahi murna ma aka ga kana yi murna ma yake yi akan mutuwar da aka yi masa saboda baka yi kuka ba so ya kamata mu yaƙi wannan kukan kukan nan bala'i ne ga mamaci mun karanta da ku sai dai in kun manta duk wanda ya bari aka yi masa kuka wannan hawayen da ake zubarwa shi za a ɗiba a tukwikwaya a ji ana watsa wannan mamacin a kabari duk wanda ya mutu aka je ana cewa wayyo Allah wane danga ta faɗi yanzu wane kai ne mai kaza yanzu wane ka tafi mala'iku za su su yi mai azaba suna cewa kai haka kake to wace riba ne dan babana ya mutu na yi masa ihu wace riba ne dan mahaifiyata ta mutu na yi ta mata ihu wayo Allah wace riba ne dan yayana ya mutu na yi ta masa ihu Allah mutane su yi ta faɗin kalmomin da za su ta ubangiji dan rahamar da ake nema mamacin ya samu ma kaje ka ja mai bala'i wataƙila a ji a yi azaba akan wannan so ya kamata mu nisanci wannan kun ga salafu sale magabata na kwarai wasiya suke cewa idan na mutu idan har na mutu kada a yadda a yi mun kaza kuma abin da ya kamata mutum ya wasiya kenan a gidan shi ba wai ka bari kawai a zo a yi maka gargajiya bayan ka mutu ba a zo a yi maka bid'a bayan ka mutu ba a zauna a gida a yi ta kuka a yi ta kuka a zo a yi ta al'adu da gargajiya da abubuwa dai na saba wa Allah na bid'o'i. wanda mutane suke akan harkar jana'izar na abun ya isa wannan harkar mutuwa da jana'izar nan tana da cikin abubuwan da malam al'adu da gargajiya da bid'a ya kewaye ya yi masa kaka gida yanzu ka duba wata ɗabi'a yanzu da ake a garin nan wai idan an yi mutuwa bayan an zo an yi sallah gawa Allahu akbar an yi sallah an yi assalamu alaikum an kammala abin da aka sani shine ana mutuwa a ɗauki gawa a tafi da ita aje aina aje a binne ta amma wallahi wai sai a tsaya kawai sai ka ji wani daga can nesa ba kawai ko shaidani ne ko mene Allahu alam suke da a kawo salatin annabi goma goma a in ban da kai ɗan bid'a ne ba ina salatin annabin da aka yi a cikin sallah din ko baka iya sallagawa gawa bane kai da aka zo yin sallagawa gawa kabbara farko Allahu akbar me ake yi fatiha ake karantawa Allahu akbar me ake yi salatin annabi ake yi Allahu akbar me ake addu'a ake wa mamaci Allahu akbar me ake wata addu'a ake karawa mamaci sai a ce assalamu alaikum amma saboda tsabar mutane sai sun yi wa manzon Allah kishiya wai bayan an gama yin sallar gawa sai wani kawai sai ya ce a kawo salatin annabi goma goma wani ma in ya sha iska ce a salatin annabi sha uku uku wani ma ya ce a salatin annabi ashirin da ɗai wai ba za a ce ashirin da ɗaya ɗaya ba sai a ce da ɗai saboda tsafar bida to bayan an yi wannan kuma sai ka ji wani kuma can daga ana gamawa sai ce bisirril fatiha sai a kama rabbi rabbil alamin arrahmanir rahim kowa yana yi kuma wallahi ka ga mutum da hankalinsa da tsuwa kuma ya shiga layi yana wannan abu to wace kai jama'a ku yi haƙuri mu gaya muku gaskiya wannan abun ba addini bane bid'a ne saba wa Allah ne saba wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma yi wa manzon Allah kishiya ne saboda annabi ya koya mutane sallar gawa ya koya mutane ya ake bai kamata wani kuma ya zo ya kawo wani abu ya raba a tare da na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane wannan kuskure ne tun daga abin da ce sai mu hakuri da annabi sallallahu alaihi wa kun fahimci wannan ku yi ta bayani har mutane su fahimci gaskiya su dawo kan sunna Allah ya dora mu akan sunna ta kware wa nabi ta annahu kala hina hadarahu al-maut Allahu akbar kaji Abu Huraira lokacin da mutuwa ta zo masa ga abin da ya faɗa Abu Huraira naka da mutuwa ta zo ga abin da ya faɗa yace la tadribu alayya fustatan ولا Wafi بمجمر وفي رواية binar? رواه أحمد وغيره sanadin صحيح كما يأتي بعد مسألة الحديث الثاني أبو هريرة da ya zo zai Fati sai ya yi wasiya wa iyalinsa ya ce idan na rasu la tadribu alayya fustafan kun san me fusfa? rumfuna da ake yi na zaman makoki kada a buga mun rumfa saboda ni abu huraira na rasu a buga rumfa a zauna ana taryan mutane ana zaman makoki kada a kawo mun canopies saboda sauraron karban ta'aziyya abu huraira ce kada a yi ina muhammadawa masoya manzan Allah sallallahu alaihi wa ina masu son sabba ina masu kaunar waɗannan bayan Allah ina masu kokari su yi abin da annabi ya yi yau ga abu huraira ya ce idan ya mutu bai yadda a kafa rumfa saboda shi ba to Allah na tuba astaghfirullah wa atubu ilai yau wace mutuwa ce ake yin ta ba a kafa mata wannan rumfa ainul mukhalafa hakikanin mukhalafa da sabawa kada kuma ku zo ku bi ni da gaushin wuta ko kuma kada ku zo ku bi ni da wuta ya faɗa kuma insha Allah ba a yi masa ba so wannan rumfuna da ake a zauna kamar ana zaman makoki kuma amma ba ma zaman makokin ake ba zaman hira ne saboda yan kasuwa a nan suke kulla kasuwancin su da ni da kunne na naji naji wata ta'aziya an zo an yi mutuwa wani ya zo ana ta kulle kullen business so wannan kayan nawa za su yi to da Allah alaji in sun sako a ce kaza da Allah to a kara musu kaza kaza a gurin makoki an sayo jaridu an kawo an jibgi an aje dan boko ne ya sa gilashin sa iya nan gurin a daura a daura gilashi a nan gurin ya ajiye gilashi ana yana rike da jarida saboda idan don't want waste time baya so ya bata lokacinsa wanda ya karanta jarida in ban da kai bawan Allah ba kai salatin annabi mana kai zikiri mai ka tuba a zauna kuma a ta hira in mace ta wuce a yi da ita idan wani ya wuce a yi da shi su kuma gidan da aka yi mutuwa abinci ai kwarai da gaske insha Allah sai an hado abinci an kawo duk mutanen da suke wannan gudun sai an ciyar da su kaga a ka'ida na shari'a idan mutum aka yi masa mutuwa malam shi ake taimako da abinci a hada abinci a kai masa ba wai a zo a zauna a shimfiɗe kafa a cinye mai abincin gidan shi ba wanzu Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Ja'far dan gidan Abi Talib dan uwan Aliyu bin Abi Talib ya rasu annabi doka ya bare ce isna'u li ali Ja'farin ta'aman ku je ku yi wa iyalan gidan Ja'far abinci fa innahum atahum ma yushghiluhum ya zo musu abin da zai shagaltar da su damuwar mutuwar Ja'far ba zai bar iyalan gidan Ja'far su yi abinci ba to sunna shine ai ta kawo abinci daga makota ana kawowa gidan gidan mamata ɗauke musu wannan nauyi amma yanzu mutane kawai ma wani murna ma yake ai mutuwa makotansa saboda abincin ranar sa na ranar da yan kwana uku ko kwana hudu da da zai ya riga ya ya wanke masa bai da matsala so jama'a wannan ba daidai bane kuskure ne kafa rumfuna da ake kowaye mutu kowaye kada a kafa rumfa don zaman karban makoki kuma ya kamata ku sani cewa ita ta'aziyya a ko ina ana iya mutum za ka yi wa mutum taziya a makabarta ana yin mutuwan nan da an ji an binne mamaci tsaya a makabarta ka yi mai taziya sa kai tafiyar ka za ka iya zuwa ka yi wa mutum taziya a a wannan a kasuwa ba laifi ba ne yau yau din nan idan mahaifinka Allah masa rasuwa wallahi ka tafi kasuwa ka je ka bude shagon ka wallahi baka saba wa Allah ba saboda zaman da za ka yi ba dawo da nasa za ka yi ba kuma zaman da za ka yi din ba shi da dalili a shari'a za ka iya cewa kusan ko ina in ban da wuri kaɗan ba ana yin zaman makoki zaman makoki jama'a ba addini ba ne zaman makoki jama'a ba addini ba ne mu yi ƙoƙari mu rage wani ma zama za a yi sai an yi sati biyu musamman in mai maiƙo ne ya mutu sai an yi sati biyu to a rage in ma ba za a iya daina gaba ɗaya ba a rage kwana ɗaya kwana biyu uku kowa ya tattara a abin nan amma can takar ai ko kwana ɗaya ma dan ba addini bane kuskure ne al'ada ta shiga ta danne mutana na ke mu malam iya na naɗa. sai ga abun ma kusan ba za ka iya ba ko ma ka fahimci sunnar ka gane in ka ce ma kai ba za ka yi ba ma yayan ka sai ce sai yayi in ma ba kai ba matsofaffi a gida ma sai sun ce wallahi sai an yi ko dattawa abokanan babanka ko kakanka ko wani abu ya ce yau kai ka isa yaushe ma ka gane addini ce ku shin faɗa mana taburmai kaji dole sai an yi to amma dai ya kamata mu ya mu sai mu kokari mu rage wani bawan Allah ya burge da aka yi masa mutuwa ana dawowa daga makabarta ya ce jama'a na sauke kowa nauyi Allah ya muku albarka na gode na karɓi ta'aziyar ku kowa ya tafi kasuwa ma'aikacin gwamnati ya tafi aikinsa ya ce ni ma tabarma ba zan shimfiɗa ta ba ya shiga gida ya zaman sa duk wanda ya zo zai mai taziya sai ya fito daga gida ya gaisa da shi shikenan zaman ma a kofar gidan bai yadda ya yi ba kaga ya hutar da kansa ya rage ko ba haka bane ba Allah ya ganar da mu a yi haƙuri yau kuma karatun namu da abin da ya biyo kenan eh, da sauransu to shine sai ya ce wannan hadisi Imam Ahmad ya ruwaito shi da wannan sabi sanadin sahih kama ya atiba da mas'alati al sani kama yadda zai zo bayan matsala ta gaba hadisi na biyu abu na 48 wa yalhaqu bi ka raf'u sauti bi zikiri a mamar janaza yana daga cikin bidiyo'i da kurakurai da shari'a ta hana ayi daga sauti da zikiri a gaban jana'iza li'annahu bid'atun saboda yin haka din bid'a ne wali qawli qais ibn ubad da kuma fadin qais ibn ubad yace kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallama yakrahuna raf'a sauti inda al-janaiz sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne aka ce mu koyi da su ba so haramun ne sun haramta daga sauti da zikiri yayin da aka yi mutuwa a gaban jana'iza alkaraha a nan gurin ana nufin wato haram ne kamar yadda yake a yaren salafus salih kuma shine yaren qur'ani kamar yadda cikin suratul isra'i inda Allah tabaraka ta'ala yake cewa kullu zalika kullu sayyi'uhu inda rabbika makruha kaga makruhan ana ana nufin haraman abin da yake haram ne so salafu salih sun haramta daga sauti da zikiri wa jana'iza ma'ana wannan zikiri ba wurin ba wurinsa bane likulli makanin maqal kowane wuri da abin da ya kamata a yi kowane wuri da abin da me da abin da ya kamata a yi yanzu mutum bai zai zo ya kabbara sallah Allahu akbar kawai sai kama attahiyatu lillahi wat-tayyibatu assalamu alayka a'a ai nan ba wurin tayya bane ko wurin karatun fatiha ne to wannan zikirin da kake yi kana daga sauti yayin da aka yi mutuwa shi ma wannan bigiran ba nasa bane so kada a yi a yi abin da shari'a ta ce a yi akhrajahu al-bayhaqi wa mubarak fi az wa abu nu'aym bi sanadin rijaluhu thiqat imam al-bayhaqi ruwaito shi da abdullahi dan mubarak a cikin littafin az da abu nu'aym da isnadi wanda mazajan su amintattun amintattu ne wa li'anna fihi tashabbuhan bin nasara fa hum. يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين kuma abin da yasa aka ce kar a rinka daga sauti da zikiri a wajen jana'iza akwai kamanceceniya da nasara 'yan kirista saboda suna zuwa suna karanta linjila ko bible ɗinsu da zikire su tare da jan murya da ainihin wato nuna damuwansu da kuka da sauransu duk haka suke wadda wannan ba daidai ne kuskure ne kai ku musulmi ba a ce kai kamanceceniya da ainihin nasara ba ba ba mu dama mu yi wannan ba kuskure ne mala yace wa aqbahu min zalika tashyi'uha bil azfi ala al alati al maha أمامها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار والله المستعان ما لا يشي أبن دي فكومي والنموني شيني raka قاما da kiɗa. akwai wanda suke zuwa wallahi ganga ake duka bilhaki an yi mutuwa kuma ana kiɗa ana buga ganga arakata. rakata ka ce arna wannan bai yi ba bil alatil musiqiyya da kayan kiɗa irin su piano ko ba ka bane da su ake ta raka gawa kuma ana yin wato waƙar wadda za ta nuna damuwa kun san akwai karin waƙa da kuma karin kiɗan da in an yi shi zai nuna kamar kai kuka ana kuka ake yin sa yana nuna damuwa kamar yadda ake a wasu garuruka na musulunci suna koyi da kafirai raka gawa da waƙe-waƙe raka gawa da kiɗe-kiɗe raka gawa da zikire-zikire wannan dukkan manceceniya ne da kirista mu ko musulmi an hana mu mu yi kamanceceniya da su ba daidai ba ne kuskure ne imamun nawawi allah ya masa rahama ya faɗa a cikin littafin al'adkar shafi na biyu 203 wa'alam an sawaba wal muktara وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت فيها للسير مع الجنازة كسني يا كيمي كراتو أبن ديك شيني دي دي كما زاببان أبو da abin da salafu sali magabata na kwarai suka kasance shine a yi shiru yayin da ake tafiya da jana'iza shiru ake yi yayin da ake tafiya da me jana'iza a yi shiru fala yurfa'u sautun bi qira'atin wala zikirin wala ghairi zalik ba a daga sauti na karatu ko zikiri ko wani wannan ko qur'ani ne ba ce a karanta ba an za a raka gawa wal hikmatu fihi zahira wa hiya annahu askanu li khatirihi wa ajma'u li fikrihi فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال فهذا هو الحق ولا تغتر بكثرة من يخالفه وقد قال أبو علي الفضيل ابن عياض رضي الله عنه ما معناه الزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين ما لك cewa abin da shari'a ta zo mana da shi shine lallai idan zamu raka gawa mu yi shiru mu daina hayaniya mu daina daga sauti babu kiɗa babu waka ballantana buga ganga ko rawa ba a yi wannan ba ɗabi'ar musulunci ba ne ba don wannan shine zai fi ba wa mutum samun sukuni a cikin zuciyarsa sannan kuma shine zai ba wa mutum cikakken tunani musamman akan abin da ya shafi harkar jana'iza ɗin mutum ya shiru zai rinka tuna mutuwa ka gane ko yana tuna mutuwa yana tuna mutuwa yana tuna mutuwa yana tuna shi ma hotaran shi za a dauko amma tsakani da Allah an zo ana raka gawa ana kiɗa, ina maganar ina magana samun sukuni a ciki babu babu samun sukuni a ciki ko an ana tafiya ana ana ana ana zikiri ana la ilaha illallah la ilaha illallah da wayewa da sauransu gashi dai la ilaha illallah zikiri ne abu ne mai kyau to amma dai ba wurin da ya kamata a ce an yi wannan la ilaha illallah bane ba ina fata ana fahimta kuma yace wannan shine yafi dacewa a wannan hali a wannan yanayi kuma fa hada huwa alhaq yace kada ka rudu da bikasar kasrati man yukhalifuhu da yawa yawan waɗanda suke saba wannan sunna din dan da annabi ya koyar kenan so dan an samu a gari ba haka ake ba ko a garin kwata ila ana waka ko a garin kwata ila ana zikiri ko a garin kwata ila ana dalailu ko a garin kwata ila ana dan ringiji akwai masu dan ringiji ma ko ba ka bane ana ana dan ringizawa ko ba ka ba to kaga wannan duka al'ada gargajiya bid'a duk sun hada a cikin wannan al'amarin to kada ka rutsu da yawan mutane da ba sa bin sunna din yace yace Abu Ali Al-Fudail ibn Iyad Allah ya kara masa rahama da yarda ya faɗa yace ilzam turqan huda ka lazimci hanyoyi na shari'a ya kai bawan Allah kullum mutum ya nemi hanya ta shari'a wala yadurruka qillatu salikin kada ka kai ya cutar da kai karancin masu bin hanya rike sunna ko da wallahi a garin ku kai ɗaya ne ko biyu ko uku ko hudu ko biyar Abdullahi dan mas'udi yake faɗa ana bayani akan ahlus sunna wal jama'a yace al jama'a ma wafaqa al haqq wa in kunta wahdaka al jama'a al jama'a da aka faɗa shine abin da ya dace da gaskiya ko da kai kai kadai ne ba in dai ya dace da gaskiya to kai kai dai ma jama'a ne inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin Allah ya ambaci annabi ibrahim a matsayin umma sannan yace wa iyyaka wa turqad dalalati wa la taghtarra bi kasratil halikin kai nesa da hanyoyi na bata ya kai bawan Allah kada ka rudu da yawan halakakku kaga bawan Allah sai yace masu bin hanyar bata duk yawan su halakakku ne yace wa qad ruwina fi sunanil bayhaqi ma yaktadi ma qultu mun ruwaito a cikin littafin sunanul bayhaqi baihaqi irin abin da zai wato hukunta mana ko ya nuna mana wato irin abin da na gaya muku yanzu yashiru ila qaul qais ibn ubada albani ya faɗa shi ya sa shi a cikin qaus bracket yace yana nuni ne zuwa ga maganar qais ibn wato ubada يتي واما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن مواضعه فحرام بإجماع العلماء وقد أوضعت قبحه وغلظ وغلظ تحريمه وقس من تمكن من إنكاره أو آه، فسق زي ما با وقس بني كسكريني أنا وفسقي من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب آداب القراءة والله المستعان إمام النووي كيتشوا حقيقة akwai abin da jahilai suke aikatawa kun ga sai yace jahilai ku lura da lafazin kuma ku lura da yadda ya kausasa harshe yanzu wani idan ya ga an ɗauko gawa ana mata karatun alkur'ani sai ya ɗauka ai malamai ne wannan ai wannan wani mai takawa ne wannan wani mai tsoron Allah ne yake wannan aikin ko ba haka bane to amma imamun nawawi sai ya ce yin haka din jahilci ne min alqira'ati alal janazati da yin karatu wa gawa kamar yadda ake a kasar dimashqa da waninta suna yi wa gawa karatu ana yi ana ringiji ana jan sauti ko ba haka bane ba ana fitar da zance daga inda ya kamata a ba daga inda ya kamata ba yace wannan haramun ne bi ijma'il ulama yace nayi bayanin munin wannan abu da kuma kaurin haramcinsa da fasikancin duk wanda ya samu ma dama shi kansa wanda ya samu dama yayi wa'azi akai ya hana bai hana ba ya zama fasiki inji ji imamun nawawi kamar yadda ya zo a cikin kitabu adabul qira'a wallahu musta'an imamu al-albani yake cewa yushiru ila kitabihi at-tibyan fi adabi hamalati al-qur'an yace imamu nawawi yana nuni ne ai zuwa ga littafin sa na at-tibyan fi adabi hamalati al-qur'an yace ka duba shi ka koma dan ka samu ƙarin bayani so anan gurin ya ku yan uwana kullum abin da ake faɗa ana maimaitawa wato ita ibada ita ibada ba wai yin ta ne birgewa ba a'a ka yi ta an ce ka yi ta idan an ce kai kai kuma a inda aka ce kai ta to ka burge amma dan mutum ya zo ya yi ibada ibada ce amma ba a wurin da aka ce yi ta ba to bai burge ba kuma Allah bai zai ba shi lada ba Allah baya ba da lada akan duk aikin da aka yi shi ba a yi wa manzan Allah biyayya ba salatin annabi ne zikiri ne sadaka ne har salla ma har azumi ma har zakka ma duk wani abin da zaka iya ce da shi ibada ne matukar an yi shi ba ta hanyar da shari'a ta ajiye a yi shi ba ba za a samu lada ba yanzu in kun lura kaga karatun alkur'ani wani abu ne mai kyau ko ba haka ba zikiri wani abu ne mai kyau kuma ita ga wannan ana ta neman mata rahama da jin kai da tausayi da wane ne da wane ne amma ana binta ana karanta mata qur'ani a jahiri wanda yake bai yi karatu ba sai ya dauka ka amma wannan abu ne mai kyau yasa ma ake samu wasu mutane yanzu idan an yi mutuwa wani dan uwa kwanan ne yazo yake mun fatawa yace wata sabuwar bid'a ce ta bullo idan an yi mutuwa kafin a zo a fito da gawar a yi mata sallah sai a kira gardawa sai sun mata sauka sauka a kewaye wannan gawar a yi ta kira'a sai an sauke ka duba dan Allah malam wani abu sabo malam kuma irin wannan za ga wanda ake mai saukan nan la'alla lokacin da ya rayuwa bai da alaka da qur'ani baya karanta shi bai damu ba da masu karanta shi baya zuwa inda ake karanta shi amma tunda shi dan gata ne dan alhaji ne ko kuma shi ma alhajin ne ya mutu ya bar kuɗi bari a nemo gardawa su kuma gardawa in dai za a bada kuɗi a karanta qur'ani ko a ina ne ma za su karanta shi sai wanda Allah ya kubutar da su suka fahimta to wannan abin da ake na zuwa a sauke ƙur'ani wa gawa kafin a yi mata sallah shi ma sunansa bid'atun bid'a ce sabuwa fil aleda kuma ko da karatun qur'anin na akai ƙur'ani abu ne mai kyau jama'a ba sai mun yi bayani ba ma duk mutum kwarai ya san qur'ani yana da daraja yana da falala yana da matsayi amma ba a ce a zo a yi wa gawa sauka ƙur'ani kafin abin ne ta ba fahimci wannan da kyau shi yasa kullum malamai suke cewa ita bid'a yadda ba da malami kowa har ba ta yake yanda ka ga bal a filin kwallo ko ba ka bani in ka zo ka dirke ta in wannan ma ya kawo ka ɗebe ta in wannan ma ya kawo ka kwashe ta haka bid'a take wannan yazo ya ce ayi kaza wannan yazo ya ce ayi kaza don Allah ya kamata mutane su kiyaye a tsaya kan sunna wa yajibu al-isra'u fi as biha sayran duna ar wa fi dhalika ahadith abu na arba'in da tara wajibi ne idan za a kai gawa to a yi sauri wajen kai ta amma ba sauri irin na wato sassarfa ko jogin da ake faɗa ba ko fofoki ba kar a zo a ɗauki gawa da gudu yaf yaf yaf yaf yaf yaf a'a a ɗan yi sauri kar kuma a yi saiɗi akwai hadisai ingantattu akan haka na farko manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa asri'u bil jinazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alayhi wa in taku ghayra zalika fa sharrun tad'unahu an riqabikum Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi gaggawa wajen kai wato jana'iza makabarta ko kuma ku yi gaggawa wajen shirya gawa a yi mata sallah a kaita har zuwa makabarta idan wannan gawa ta kwarai ce har gawa ce wanda Allah ya ce to alheri ne za ku kai ta zuwa gare shi wa in ta ku gaira zalik idan kuma kishiyar haka ne ba ta alheri ba ne ba wa sharrun ta tad'unahu an riqabikum to sharri ne kuke dorawa ku hikimar anan gurin ita gawa idan ta mutu to babu wani amfanin ajiye ta a za a jira sai bayan kwana uku wani ya tafi ingila bukin ɗinsa sai bayan kwana uku za a dawo za a jira sai bayan kwana biyu wani ya je saudi ya je umra yana neman canjin biza kuma ya ce dole a gaban za a yi wa wannan sallah a wani ya yi tafiya ya je gari kaza an samu matsalar mota amma dai ana nan ana kokarin gyara ta a jira shi da Allah sai bayan awa arba'in da zai dawo ba a wannan kwata-kwata ba a ajiye gawa a ajiye a jira wai sai wani ya zo daga wata ƙasa dan annabi ya ce ku yi gaggawa ko mun karanta da ku a baya wannan gaggawan gaggawan wajen tajhiz aka ce shirya ta a yi maza maza a shirya ta a binne ta wanda Allah ya ce saboda idan ta kirki ce wannan gawar to alheri ne za ku kai ta zuwa gare shi malam duk mutumin arziki duk bawan Allah na kwarai a ɗauke shi a kai shi kabarinsa shi ya fi masa zaman da ake yi da shi a gidansa bayan ya mutu wannan zaman kamar wani west ne wani ɓata lokaci ne saboda bawan Allah ne ga kabari da zai je samu alheri mala to kaji ɗaya kenan ko to me amfani a jinkiri wataƙila wanda za a jira ɗin ma sai ya zo a je a shirya shi a kai shi wataƙila ma in yi addu'ar ma ba karba za a yi ba ba mamaki sannan kuma idan ya zama ba na kirki bane ba to me amfanin ku ajiye gawa wacce take ba ta kirki ba a gidanku me amfanin ku ajiye gawa ko ku ɗauki gawa wacce take ba ta kirki ba akan kafaɗinku so dukkan su matsaloli ne kilahuma mur barinta a gida ba a kai ta ba an cuce ta an ci mata lokaci a ajiye ta a gida kuma ba ta kirki bane ba ajiye ta ma ba alheri ba ne ba so sunnar da manzon Allah ya karantar da mu anan shine yi maza maza a shirya gawa a ainihin wato kai ta aje a binne ta irin al'ada da ɗabi'u da muke da shi a zo ajiye mutane an yi wa gawa wanka an mata komai sai a zo ajiye sai wallahi wani gurin sai a yi awa uku ana jiran wani yana gari saboda shi dan boko ne baya tashi sai bayan karfe sha ɗaya kuma an gaya wa mutane a masallatan unguwa za a yi wa gawan nan sallah karfe takwas duk talakawa miskinai ma'aikata gwamnati da masu abin nan sun taho sun zo don su halarci wannan sallar gawa to amma ya lai sai a zo ana ta jiransa sai a yi awa uku ana jiran shi shi kadai ko kuma yi his excellency ne ana jiransa sai ya zo wannan ba daidai bane saba shari'a ne in kaga ka gaji da jira kurin ka hada takalman ka kai gaba yawa ka rabu da su dan ba ba shari'a bane ba wannan imamu shaykhan yace shaykhan da bukhari da muslim suka ruwaito shi kuma siyakin na imamu muslim ne da ashabi as-sunan al-arba'a wa sahahu tirmidhi wa ahmad wal bayhaqi min turuq an abi hurayra wa lahu hadithun akhar بنحو الآتي إذا وضعت الجنازة واحتمل الرجال على أعناقهم إذا أن أجي gawa. kuma maza suka ɗauke ta akan wuyayensu fa in kanat saliha idan wannan gawa salihatan ce ta kwarai ce qalat qaddimuni qaddimuni idan gawa kirki ne bayan an mata wanka an dora ta aka fada ana tafiya tana cewa ku yi maza ku kai ni ku yi maza ku kai ni wa in kanat ghayra salihatin idan ba gawar kwarai bace qalat ya wailaha aina tadhabuna biha ya wailaha aina na biha za ta rinka cewa ya kai tona wayyo Allah na shiga uku ina za ku kai ni subhanallahi alazim manzo Allah ce yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan komai yana jin kukan komai yana jin karan wannan gawa in ban da dan adam ba walau sami'ahu la su'iqa manzo Allah ya ce da dan adam ya ji shi ma da lamata makshiyan wallahi sai ya fadi na sumammi jama'a ka ji ba abin da ake fama da shi duk wata gawa idan aka yi mutuwa sai ta yi wannan idan ta kwarai ne tana jama'a ai maza a kai ni ai maza a kai ni ai maza a kai ni ai maza a kai ni idan kuma ba ta kirki mane tana wayyo Allah ina za ku kai ni wayyo Allah saboda ya san matsala zai ji kabari ba kyau kabari mushkila ne ga wanda bai aikata aiki na kwarai ba wannan fa shine abin da zai faru a kaina kuma shine abin da zai faru a kanka wani shiri muka yi wani kimtsi muka yi don mu samu mu shiga layin cikin mutanen kirki da zamu rinka mun ji kaddimuni kaddimuni kaddimuni kaddimuni akai ne akai ne akai ne a gabatar da ni muna fatan Allah ubangiji ya mana cikawa mai kyau komai yana ji wannan komai tumaki suna ji bishiya yana ji awaki suna ji cinnaka tana ji kyankyaso komai yana ji amma banda dan adam illal insan wannan hadisin bukhari ne ya rawaito shi da imamu nasa'i da imamu al-baihaqi da imamu ahmad عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والزيادتان للنساء وللبيهقي منهما الأولى ولأحمد الأخرى ƙarin nan guda biyu da aka samu gashi nan a cikin biraket a riwayar a hadisin kun gan shi a gabanku na imamun nasa'i ne um, yana da ta farko daga ciki imam ahmad yana da wata daga ciki wa yashhadu li ziyadati ula hadith abi huraira karin farko hadisi abi huraira yana kara mata karfi annahu qala hina hadarahu al-maut lokacin da yace yayin da mutuwa ta zo masa la tadribu alayya fustatan kada ku buga min rumfa a kaina yayin da ainihin wato na mutu wala tatba wala tattabi'uni bi mijmarin kada ku bi ni da gaushin wuta wa asri'u bi fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku gaggawa ku kai ni naji annabi yana cewa idza wudi ar-rajulu as-salihu ala saririhi idan aka dora namiji mutum na kwarai akan shimfidarsa akan makararsa qala qaddimuni qaddimuni zai rinka cewa ku maza ku kai ni ku maza ku kai ni الحديث نحوه har zuwa ƙarshen hadisin makamancin wanda ya gabata duna qawlihi amma a wannan riwayar ba a samu ƙarin yasma'u sautaha cewa komai yana jin saukin ba wannan imamu nasa'i ya fitar da ibnu hibban fi sahihi wal baihaqi wat tayalisi wa ahmad bi isnadin sahihin ala sharti muslim su suka ruwaito wannan gabaki daya dan wana kamar yadda waɗanda suke zaune a nan cikin masallaci kuna gani mun yi wani babban bako wani hamshakin bako dan uwana kuma abokina kuma aminina na الشيخ Ibrahim Umar عمر ديسينا ina jin ba sai na muku bayanin sa kun san shi me sunna tv kenan yau Allah ya taimaka ya kawo mana ziyara wannan wuri wannan bawan Allah alhamdulillah la nuzaki alallahi ahadan ni dai na da wata alaka da ni da shi ta daban ba sai na yi bayanin ta anan ba na daidai tare muka yi karatu da shi a jami'ar musulunci ta madina ya je gado na ya kwanta in zo in kore shi wani lokaci ni ma in je gadonsa ya kwanta lokacin ya kore ni in je ɗakinsa ya dafa mana abinci shinkafa kaza in ci wani lokacin ya zo ɗakina wannan mu tafi umra da shi mu faɗi mu tashi mu komai da komai tare da shi Allah ya danka masa nauyin gudanar da sunna TV a Najeriya gabaki daya da kuma duk inda suke tafiya so duk abin da gani na faɗi tashi shige da fice na yada sunna a cikin wannan gidan talabishin bawan Allah nan shi ya tsaya tsayin daka a matsayin sa saurayi malami matashi mai jini a jika mara tsoro kuma mai kokarin isar da gaskiya so insha Allah ta'ala bayan an kira sallah zan sauka da kan kujerar nan zan bashi ya hau yayi ta bayani kuma sai illa masha Allah tabaraka ta'ala masallacin ihya'u sunna da majalisin ihya'u sunna da almajiran ihya'u sunna da mazanmu da matanmu muna maka lale marhaba sannan da zuwa malam ibrahim doktor ibrahim disina insha Allah ta'ala kuma abun farin ciki insha Allah cikin watan nan da ya gabata ko sati biyu da ya wuce shi ma ya samu wannan dalil din ta doktora yanzu ya zama dokta saura professor insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu